الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمتك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيغ وتم ربيع ثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu ashirin da biyu miladiya a yau muna cikin karatun littafin sharhul aqida a tahawiyya na al'imam al'allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi at wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321 kuma al-allama nasiruddin al-albani yi wa littafin sharhi da kuma ta'alifi to yau za mu karanta yau za mu tashi shafi na 87 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق كما للي الله سبحانه وتعالى يا الجنة دوتا كافن هلتا وخلق لهما أهلا كما يا هلتشي وانت تشنشنتا تشغى bayan ya Allah ya halicci wuta da aljanna kafin ya halicci halitta sannan kuma ya halicci waɗanda suka cancanta su shiga wuta da aljanna din faman sha'a minhum ila aljannati fadlan min duk wanda Allah ya so daga cikin su zuwa ga aljanna wannan falala ne daga Allah Allah yana shigar da wanda ya so zuwa ga aljanna wa man sha'a minhum ila an-nari 'adlan min kuma wanda Allah ya so daga cikin su zuwa ga wuta wannan adalci ne daga Allah subhanahu wata'ala wa kullun ya'malu lima qad furiga la kowanne daga cikin su yana yin aiki ga abin da an riga an gama an gane an riga an gama magana akan wuta da kuma magana akan aljanna Allah ya halicci masu shiga aljanna sannan Allah ya halicci masu shiga wuta Allah ya san masu shiga aljanna kuma ya san masu shiga wuta ashar an gane wannan ko na'am yushiru ila qawlihi sallallahu alaihi wa sallam yana ishara ne zuwa ga maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. sallam Allahu ila kulli abdin min Ya ce Allah ta'ala ya kare Allah ya gama daga kowane bawa Allah ya gama daga abubuwa guda biyar min ajali Allah ta'ala ya gama magana kan ajali ya riga ya ƙaddara ajali wa lokacin mutuwan ɗan adam Allah ya riga ya rubuta ba zai canza ba wa rizki. sannan Allah ya gama da maganar arzikin bawa Allah ya san irin yawan arzikin da bawa zai samu da lokacin da zai samu arzikin da abin da ya kama da wannan wa akari sannan kuma da tsawon rayuwarsa Allah subhanahu wata'ala ya san lokacin da bawa zai rasu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitabun muajjala ko wata rai ba za ta mutu ba face da izinin Allah Allah ta'ala ya riga ya sanya faiza jaa ajaluhum la Sa'a sau wala wala yastaqdimun idan ajalin su yazo ba za su iya jinkirta shi ba ko da wani dan sa'a sannan ba za su iya kai shi gaba ba idan lokacin mutuwa ya zo kawai ko minti ɗaya mutum ba zai iya karawa daga wannan lokaci ba Allah ya riga ya ƙare daga wannan wa madja'i sannan kuma da makwancinsa a ina zai mutu wa ma tadri nafsun ma za ta gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wani gari za ta mutu amma Allah ta'ala ya san a wani gari za ka mutu tun kafin ka mutu an gane wannan ayi kowane mutum za ga mutum kila yana rayuwa a Kaduna amma Allah ta'ala ya riga ya kaddara zai mutu ne a Saudiya ko Allah ya kaddara zai mutu ne a America ko Allah ya kaddara zai mutu ne a anambra ko wani gari daga cikin garuruwa an gane almuhim dai Allah subhanahu wata'ala shine ya san inda mutum zai mutu babu wanda ya sai gaya ma ga garin da zan mutu sai Allah subhanahu wata'ala to Allah ya san makwancinka a ina ne zaka kwanta a ina za a binne ka wa shaqiyin aw Allah ya san shin mutum tababbe ne ko mai arzikin lahira an gane Allah ya san tun kaɓaɓɓe ne Allah ya sani in mai arzikin lahira ne Allah ya sani tun kafin ya halicci bawa to wannan hadisi ne ingantacce na'am wa huwa hadisin sahihun mukharrajin fil mushkat eh wannan hadisi ne sahih mukharraj fil mushkat an fitar da shi a cikin littafin mushkat wa sunna kuma an fitar da shi a cikin sunna na ibn abi asim wal ahadith bi ma'anahu kathira ma'rufa yawa hadisai dangane da wannan ma'ana suna da yawa sanannu to in kun ji abin da wato imamu hau ya ambata a nan wajen farko mu na rannan mun yi bayani akan wal jannatu wan nar ne. la tafna yani abadan wala tabidan da aljanna da wuta dukan su gaba ɗaya halitta ne su ba sa karewa har abada kuma ba sa lalacewa an gani to sai aka ci gaba da cewa fa inna Allah ta'ala khalaqa aljanna wan nar lalle Allah ta'ala ya halicci aljanna da wuta qabala alkhalqi kafin halitta wa khalaqa lahumma ahlan kuma ya halicci wanda suka cancanci shiga wutan da aljanna an gane wannan ko to wannan magana cewa da wuta da aljanna duk Allah ya riga ya halice su kamar yadda muka faɗa ittifaki ne na ahlus sunna wal jama'a babu sabani akan shi ahalin sunna da gabaki ɗayansu sun yi ittifaki cewa da wuta da aljanna an riga an halice su kuma da wuta da aljanna suna nan a yanzu ahalin sunna wal jama'a ba su gushe ba tun daga zamanin salafus salih har zuwa wannan zamanin suna kan wannan aƙida cewa aljanna da wuta Allah ya riga ya halice su ana jiran lokacin shiga aljanna ne kawai ana jiran lokacin shiga wutar ne kawai an gani. to amma daga baya sai aka samu wasu 'yan bana bakwai aka samu wasu 'yan bid'a daga cikin mutazilawa da kadariya da jahamiya sai suka yi inkarin wannan suka ce da aljanna da wuta su ba su yarda an halice su ba suka ce a'a Allah zai halicci aljanna da wuta mai ranar tashin alkiyama an gane wannan ko to su din nan sun gina wannan ka'ida ne akan ka'idar da suka gina ma kansu na san rai ka'ida ne wanda ba nassin qur'ani ba ba hadisin manzo ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ai cewa baya kamata Allah ya aikata kaza baya kamata kaza to saboda haka wannan ka'ida ne wanda suka gina sai suka kore aljanna suka ce Allah ta'ala bai halicci aljanna yanzu ba Allah bai halicci wuta ba to amma kuma malaman sunna wato sun kawo hujjoji masu yawa an gane ko wanda za su nuna cewa da aljanna da wuta an riga an halicce su daga ciki akwai inda Allah ta'ala ke cewa bayan yayi magana aljanna sai ce ku iddat lil muttaqin sai ce aljanna an tanaje shi an kawo shi da siga na fi'il madin mabaniyu lil majhul cewa an tanaji aljanna ga masu tsoron Allah an gane sannan a wata aya uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih aljanna an tanaje shi ga waɗanda suka yi imani ga Allah da manzanninsa kaga an kawo shi da siga na madi ba a kawo shi da siga na mudari ba ballantana a ce nan gaba ne za a halicce shi sannan dangane da wuta ba sai Allah ya ce uiddat lil kafirin an tanaji wuta ga kafirai inna jahannama kanat mirsada lisagina ma'aba lalle jahannama ya kasance madakata kuma ya zama ma'aba ya zama makoma lisagina ga masu dagawa a wata aya Allah ya ƙara tabbatar mana cewa aljanna ya riga ya halicce shi Allah yake cewa afatumarunahu alama yara shin kuna jayayya ne da manzon Allah akan abin da ya gani a lokacin da ya yi Isra'i da Miraji wala qad ahu nazalat al-ukhra hakika annabi ya ga ya ganshi wani gani daban ya ga mala'ika Jibril wani gani na daban inda sidratul muntaha a can wajen magariyar tikewa ya ga mala'ika gani na biyu a magariyar tikewa inda ha jannatul ma'awa a wajenta aljannan zama yake a inda ya ga mala'ikan a nan aljanna take kenan manzan Allah ya je har magariyar tikewa a nan aljanna take kuma ya ga mai ya ga mala'ika a wajen kenan kaga aljanna an halice ta hamma manzan Allah ya je wajen an gani manzan Allah ya ga manzo Allah ya ga mala'ika a can sidratul muntaha kuma ya ga aljannan zama a wajen kamar hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim daga hadisin anas bin malik radiyallahu an a cikin kisan isra'i a ƙarshen sa sun mamtalaka a jibra'il ko jibra'il hatta a ta sidira almuntaha sannan mala'ika jibril ya tafi da ni har sai da ya je magaryar tikewa fa gashiyaha alwanun la adari ma hiya sai wasu irin launin nika suka lullube ta ni ban san ma ko menene su ba qala sai ce summa dakhaltul janna sai sa'an nan sai na shiga aljanna fa idza hiya janabiz lu'lu sai gashi dakuna ne bukkoki ne na lu'lu'u wa idza turabuha almisk sai gashi turbayanta almiski ne an gane to kaga wannan ya tabbata mana hadisi ne muttafaqun alai ya tabbatar annabi ya shiga aljanna to sannan kuma ya zo cikin bukhari da muslim daga hadisin abdullahi dan umar radiyallahu an manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil gada wal ashi lalle ɗaya daga cikin ku idan ya rasu ana bujiro mai da mazaunin shi da safe da goma ce. idan ɗayan ku ya rasu za a ringa bijiro mai da mazauninsa ya ga mazaunin shi in ma wuta ne ko aljanna in na min ahalin janna fa min ahalin janna in ya kasance daga cikin yan aljanna to daga cikin aljanna ne wa in na min ahalin nar fa min ahalin nar to in ya kasance daga cikin ma'abuta wuta to daga cikin ma'abuta wutan ne yuqalu sai a ce mai haza maka aduka hatta ya ba asaka Lahu, yawmal Kiyama, wannan shine mazauninka har sai Allah ya tashe ka gobe kiyama kaga za a nuna mai an nuna mai masaukinsa an gane ku to kaga wannan ya tabbata sannan kuma ya gabata a cikin hadisin bara'u bin azib yana cewa yunadi munadi min sama mai kira zai kira daga sama an sadaka abdi cewa bawana yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna ku yi masa shimfiɗa daga cikin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude mai kofa zuwa ga aljanna an gane qala fa ya'tihi min ruhiha wa dibiha ko min ha sai ainihin ni'imanta da kuma kamshinta ta zo masa ni'iman aljanna da kamshin aljanna an gane sannan kuma hadisi ya zo cikin sahih muslim daga hadisin aisha radiyallahu anha shi ana cewa rana ya yi kusufi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ambaci hadisi aisha a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu fi manami haza kulla shay wa ittum bihi na gani a cikin bacci na kowane irin abu da aka yi muku alƙawari da shi hatta laqad ra'aytuni akuzu kitafan min aljanna har na na ganin ma ina ɗiban wani yanki daga cikin abincin aljanna ina ra'aitu muni takaddamtu lokacin da kuka ga na dan je gaba da na dan je gaba din nan na dan tsinko wani abu ne daga cikin abin aljanna wala qad ra'aitu nar hakika na ga wuta an gani sashen sa yana yana gwamzawa da sashi sashen wuta yana hawa kan sashi ra'aitu muni ta'akhartu shi yasa wa gana dan ja baya an nuna mu mutane wani akan wani sannan ya zo cikin sayar Bukhari da muslim amma wannan lafazi na Bukhari ne daga abdullahi bin abbas yake cewa rana ya yi kusufi a zamanin Manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisi a cikinsa qalu ya rasulullah ra'ayi ka tanawalta shay'an fi makamik ya rasulullah mun ga ka miƙa hannu ka ɗauki ka ciro wani abu a inda ka tsaya din nan sun mara aina ka taka a ka'ata sannan sai muka ganta ka ja da baya faƙalar zai ce in ni ra'aitul janna lalle na ga aljanna wata na waltu unkudan sai na ɗan ɗibi wani dimbuji na aljanna an gani haka duk wannan yana nuna mana annabi Allah ya nuna masa aljanna kuma ya nuna masa wuta walau hula la akaltu minhu ma baqiyati duniya, da a ce na dan samu na dan yanko wani abu daga cikin aljanna da kun yi ta cin wannan abun barkar duniya ta wanzu wa ra'aytu nar falam ara manzaran kal yawm qaddu afza yace na ga wuta ban taba ganin wani magana a wannan rana ko kadan ba wanda yafi muni kaman ainihin wato wuta wutan samsam shi da kyan gani an gane wa ra'aitu aksara ha an-nisa sai naga mafi yawan mutanen wuta zuwa yi mata mata su ne mafi yawan mutanen da ke shiga wuta alu ta ce bima ya rasulullah ya rasulullah saboda me ya zama to mata ne mafi yawan masu shiga wuta ala bi hinna suna kafurcewa suna yin butulci ila ka ce a furna billah ya rasulullah mata suna kafircewa Allah ne shi yasa suka shiga wuta Allah ya ce ya furnal ashir suna butulcewa abokin zama miji suna cewa miji miji yana aikata musu ayyukan alkhairi amma ba sa gode masa wa ya furnal insan suna cewa kyautatawa lau ahsanta ila ihdahunna dahara kullahu da za ka kyautata wa ɗayansu tsawon zamani gaba ɗaya a ce kullum kana kyautata wa mace sun mara admin kashe an. sannan ta ga wani ɗan aibi gare ka ka ɗan aikata wani abu na kuskure ƙala da ta ce mara aitu hairan tattu da ta ce mara aitu minka hairan tattu da ta ce ban taɓa ganin alkhairi a gare ka ba ko kaɗan ban taɓa gani ba an gani ka yi wajen shekara goma kana aikata mata alkhairi sai ka zo kai kwana ɗaya kai wani kuskure da ta ce gaba ɗaya babu alkhairi tare da kai ina fatan gano wannan a ce kullum kana aikata mata alkhairi rana ɗaya kawai sai ka tsaro mata za ka ji kalmomi marasa daɗi da za ta faɗa game da kai za ta ce ba ka ma ɗaukar nauyin ta yadda ya kamata ga shi ka ƙaro mata dama kai azzalimi ne ba mutumin kirki ba ne a nan ba ko da kana adalci in mata kaɗan ne idan mijinsu na adalci suke faɗa akwai mata da kirki an gani akwai mata wallahi wanda za su kai ƙarar mijinsu sai ga mace tana cewa wallahi malam ba wai na kai ƙarar mijina bane saboda yana zalunta na a'a yana bani haƙƙi amma ga laifi kaza da kaza da yake yi da nake so ka sulhunta mu to kaga wannan mace mai tsoron Allah ce wannan mace mai adalci ce an gani ta ce gaskiya mijinta mai adalci ne mijinta baya zaluntar ta mijinta yana daukar ta amma laifi kaza ne take so a shiga tsakanin su wallahi ni da na dauka ba mata irin wayannan amma irin sulhun da ake yi kaga mata sun kawo ƙara sai daga akwai mataye na kirki ba a yi kuɗin goro gaba daya sai duk mataye ɗaya suke akwai matayen da in ka aikata musu alkhairi lalle suna yin godiya amma nan manzo Allah ya faɗi wannan ne jaryan ilal gali ko jaryan alal gali. annabi ya dogara ne da mafi yawan mutane annadir adum an gane wannan ko to saboda haka ya zo to wannan kagare yana tabbatar mana cewa da aljanna da wuta duk an halice su sannan hadisi ya zo cikin sahih muslim daga hadisin anas a manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam waimul ladzi nafsi bi yadi na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa laura aitu ma aitu. da a ce kun ga abin da na gani la dahibtum qalila da kun yi dariya kadan wa Bakaitun kafira da kun yi ta kuka mai yawa da kun ga abin da na gani za ku ringa dariya ne kadan kuma za ku yi kuka mai yawa kalu ka ce wa ma ra'aita ya lalla, ya lalla ma ra'aita me ka gani ala ya ce ra'aitul janna wannan, na ga aljanna da wuta shin wannan yana nuna an halice shi ko ba a halice shi ba an halice su yace na ga aljanna na ga wuta kaga shi wannan ya tabbata mana aljanna da wuta an riga an halice shi sannan ya zo cikin muwatsa malik da kuma sunan daga hadisin ka'ab bin malik annabi yana cewa sallallahu alaihi inna ma nasbatul mu'min sayrun tu'allaqu fi shadidil janna lallai wato gawa na mumini wato tsuntsu ne da ake rataya shi a cikin itatuwan aljanna ruhi na mumini tsuntsu ne da ake rataya shi a cikin bishiyar aljanna hatta yurji a hallahu ila jasadi yawmul kiyama har Allah ya dawo da shi zuwa ga jikinsa ranar tashin kiyama sannan mun karanta wani hadisi da aka ce aljanna da wuta sun kai kara wajen Allah ko aljanna da wuta sun kai kara ita wuta tana cewa me ya sanya suke cewa da wuta da aljanna sun yi jayayya ita wuta tana cewa a ciki na akwai sarakuna 'yan kama karya da manyan mutane ita kuma aljanna tana cewa cewa a ciki na akwai masu rauni to a cikin zuwa ya fi daraja an gane wannan ko to ita aljanna tana cewa mafi yawan mutanenta masu rauni ne ita wuta tana kuma alfahari cewa mafi yawan mutanenta manyan mutane ne masu sarauta masu wadata sai Allah ce ke aljanna rahama ta ce da nake rahama da ke ga wacce na zo kai kuma wuta azaba na ne da nake azaba da shi ga wanda na zo. kaga wannan sai nuna mana a wato wuta da aljanna duk akwai su har ma sun kai ƙara a wajen Allah an gane ku to saboda haka hadisan suna da yawa hadisan da ke nuna cewa da aljanna da wuta an halice su mutawatirai ne an gane amfanin ambaton wannan cewa mutawatir ne don kasancewa ba matsala bane mai karban tawili ba matsala bane wanda zaka ce wai malaman sunna sun yi sabani akan shi shi yasa baka taba jin malaman sunna sun yi sabani akan wannan matsala din ba cewa wasu daga cikin malamai sun ce aljanna an halice shi kuta ma an halice shi wasu sun ce kaza babu sabani duk ahlus sunna sun tafi akan haka idan wani mutum ya zo a wannan zamanin sai ya kawo sabani ba za ka ce sabani tsakanin ahlus sunna da kuma shi wannan mutum ba sai dai ka ce ba za ka ce sabani a sabani na malaman sunna bane sai dai ka ce sabani tsakanin sunna da bid'a dan wannan sabani ba sabani na ahlus sunna bane sabani ne na yan bid'a su wane ne suke inkari ya zama to an halicci aljanna da wuta ahli sunna la mutazila jahamiya amma ahli sunna tun daga zamanin sahabbai zuwa yau wannan shine aqidan su an gane wannan ko sannan kuma idan muka ɗauki maganar cewa aljanna aljannan da Allah ya yi alkawari za mu shiga cikinsa shin ne aljannan da annabi adam ya shiga Shi ne aljannan da aka fitar da annabi adam daga cikinsa ina fatan gane an yi sabani kan wannan akwai masu ganin wannan aljannan aljannan da za mu shiga nan gaba Shi ne aljannan da annabi adam yake cikinta daga baya aka fitar da shi da matashi shi daga ciki akwai masu ganin ba shi bane wannan aljanna din an gane amma dai abin da ya kurin jaye da nassoshi suka yi bayani a kansa shine wannan aljannan dai da annabi adam suka shiga kuma suka fito daga cikinsa shine aljannan da nan gaba za mu shiga gaba ɗaya mu wa qulna bidu ha jami'an ba'dukum li adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala ya yahzanun Haka shi Allah ya nuna mana cewa bayan ya fitar da annabi adam da hawa sai ce musu ku sauko daga cikin aljanna ga baki daya amma idan shari'a ya zo daga gare ni to a cikin ku duk wanda ya bi wannan shari'a daga cikin zuri'anka babu tsoro a gare su babu bakin ciki za su je ina kenan za su koma wannan aljanna din an gane ku in har sun bi wannan shari'a za su koma gare shi to ibnu qayyim al-jawziyya ya tattauna wannan matsala a cikin miftahu darin sa'ada ya kawo hujjoji na ɓangarori guda biyu da masu ganin aljannan nan dai da annabi adam da hawa'u suka fita daga cikinta ita ce aljannan da za mu shiga nan gaba sannan ya kawo hujjoji masu ganin ba ita ce wannan aljannan ba amma daga baya sai rinjaye da wancan magana cewa ita ce aljannan an gani to amma mutanen da ke cewa wai aljanna ba a halice ta ba shin suna da shubuha ko ba su da shi suna da shi ba su da hujja sai shubuha kamar yadda kowa ya sani dama dan bid'a ba shi da hujja shi dan bid'a kullun shubuha yake kawowa kuma wani shubuhan in dai baka shirya ba to in an kawo ka ma sai kanka ya sai kanka ya juya ba hujja bane amma ka rude an gane ko dan zai kawo ta duka ɗauka cewa ba ya kawo hujja amma da ka gamu da gogaggen malamin sunna in yi amfani da ainihin makami na sunna ya tarwatse ta to nan take sai ga ka to ashe ba ma hujja bace an gane shi yasa da zaran ka ga dan bidiya ya kawo ya kawo shubha me kamata kai kai sauri ka garza ya zuwa ga malamin sunna kace na gamu da wani malamin bidiya ga abin da ya ce mu sai malamin sunna din ya warware ma komai da komai na shubha din an gane walau raduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum an gane to shubhan masu cewa da aljanna da wuta har yanzu ba halice ta ba a shine suna kafa hujja da doron nassi cewa ai da aljanna da wuta halittar Allah ne dukansu da aljanna da wuta gaba ɗaya halittar Allah ne kuma Allah ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai halaka sai dai fuskan Allah sai dai Allah ne kada ba zai halaka ba kaga wannan kullu din an ce komai zai halaka saboda da aljanna da wuta suna cikin kullu din nan da aljanna da wuta suna cikin shay'in komai zai halaka sai dai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ba zai halaka ba da kuma ayan Qur'ani kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai zai dandana mutuwa to me za ku ce akan wannan kaga sun kawo nassin alqur'ani aljanna aljanna halitta ne tunda aljanna halitta ne nan gaba zai kare idan mumini ya shiga aljanna ya dan ji daɗi na wani lokaci sai aljanna kawai ya ɗauke duk an gane ka dan ji daɗi na shekara miliyan ɗaya yanzu shin aljanna akwai daɗi akwai ni'ima idan aka ce ma za ka zauna sai aljanna shekara miliyan ɗaya amma nan gaba ni'iman zai ɗauke duk yaya duk abin da aka gaya ma cewa yana da iyaka to bai da daɗi an gane za ka zauna a gidan nan na tsawon lokaci kaza kullum za ka riga tunani wannan gidan ba ba dawo ba ne wannan gidan ba za a kore ni a gare shi to har yanzu babu ni'ima ba ka samu ni'ima cikakke ba an gane ni'ima cikakke shine a ce maka uhillu alayka ridwani fala asqatu alayka abadan na halatta maka yardana ba zan yi fushi da kai ba har abada an har abada in ka shiga aljanna za ka zauna a cikinta har abada ba za ka ɗauke ba kama wa'annan 'yan jami'a sun kafa hujja da wa'annan ayoyin sannan kuma sun kafa hujja da hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito a cikin jami daga hadisin ibn mas'ud cewa manzo Allah ya ce laqitu ibrahim lailata usriyati na gamu da annabi ibrahim daren da aka yi isra'i da ni faqala ya muhammad a tsari ummataka minni assalam ya muhammad ka karanta ma al'umman ka sallama daga gare ni in ji mala'ika jibril a yace na gamu da ibrahim in ji annabi sai annabi ibrahim ya ce ya muhammad ka karanta ma al'umman ka sallama daga gare ni wa akhbirhum anna aljannata tayyibat tayyibata turba ka ba su labari anna aljannata tayyibatu turba lallai aljanna mai tsarki ne mai tsarkin turbaya ne azabatul ma kuma ruwan aljanna mai daɗi ne sosai wa anna an, kuma aljanna fako ne wato ma'ana fili ne wanda babu komai a cikinsa. fili ne wanda babu komai wa anna jirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cewa abinda aka dasa a cikin aljanna shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aljanna fako ne shi babu komai a cikin sa kaga da babu komai a cikinsa babu aljanna kenan an gane babu komai a cikinsa wannan hadisi imamu turmuz ya ce hasanun gari to sannan an karbo a cikin jami'in turmuz ya ilayo daga hadisin abin zubair daga jabir daga anasalam cewa ya ce man kala subhanallah wa bihamdihi guri sallahu na halattun fil janna duk wanda ya ce subhanallah wa bihamdihi za a dasa mai ikiyar dabino a cikin aljanna kenan a cikin aljanna aljanna fako ne babu komai a cikinsa amma in ka ce subhanallah wa bihamdi sai a gina ma wani abu a ciki kun gane kenan aljanna din babu komai a cikinsa daga baya ne ake gina maka abu to inda misalin an gama gina aljanna aljanna ya cika duka gaba daya shin za a faɗa ka ba za a faɗa ba wannan hadisi turmuzi ya ce hadisun hasanun sahih to suka ce da a ce aljanna an halice ta da aljanna an kare ta da ba ta kasance fako ba annabi ibrahim ya ce a gaya mana fa aljanna a yanzu fako ne babu komai a cikin shi an gano wannan ko kuma da aljanna da ba za a ce in ka faɗi kaza za a gina ma gida ba tunda an gama ginawa an gano wannan hayi sannan kuma matan fir'auna asiya imra'atu fir'aun kafin fir'auna ya kashe ta lokacin da fir'auna ya nemi ta yi ridda ta dawo zuwa ga addininsa ita bai take cewa ta ce rabbi bini li in daka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin rabbi bini li baitan fil janna ya ubangiji rabbi bini li in daka baitan fil janna ka gina mun a wajen ka gida a aljanna kenan a aljanna akwai wasu wurare da ba a yi gini ba to ka gina mun gida a cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka kwace ni daga fir'auna da aikinsa wa najjini min alqawmi zalimin ka kwace ni daga mutane azzalimai to a nan wajen wannan shine hujjar cewa wai aljanna ba a halicce shi ba to kaga wannan hujja ne hujja ne wannan ko shubha wannan shubaha ne an gani don wa'ancan ayoyi da muka kawo sun tabbata mana da kuma hadisai sun tabbata mana akwai aljanna din kama wa'annan nusus din sun kawo su nuna mana ba cewa aljanna ɗin kawai fili ne ba a gina komai a cikinsa ba an gani matan fir'auna ta yi addu'a a gina mata gida a cikin aljanna da a ce aljannan ginanne ne za a faɗa haka da a ce aljannan ginanne ne ba za a faɗa haka ba an gane wannan ko to jawabi a nan wajen ahalus sunna sun ba su amsa ta cewa in kuna nufi da cewanku wai a yanzu babu aljanna ga baki ɗaya samsam kamar yadda misali a yanzu za mu ce ba a busa ƙaho ba yanzu ko busa ƙaho nan gaba za a yi kamar yadda za mu ce ba a tayar da mutane daga tsirar su ba yanzu to in kuna nufin ita ma aljanna da wuta babu ita yanzu sam sam kamar haka to wannan magana ce ne an gani abin da ya gabata na dalilai sun tunkuɗe wannan magana ai ɗazu mun kawo hadisai wanda manzo Allah har ya je ya ga aljanna har ya je ya ga wuta ko sannan an nuna wa manzo Allah aljanna an nuna mai wuta sannan wuta da aljanna sun sun yi jayayya sun kai ƙara wajen Allah in ba kira me ya shiga wayi da babu aljanna babu wuta to ya za a ce kuma annabi ya gansu ya za a ce kuma har ma sun kai ƙara wajen Allah sannan kuma ga hadisin nan da ake cewa abridu bis sala fa inna menene fa inna shiddatul har fa inna shiddatul har min fayl jahannam cewa ku sanya ya sallah domin lalle tsananin zafi hucin jahannama ne ko tsananin zafi hucin jahannama ne ashe tsananin zafin da muke ji hucin jahannama ne akwai jahannama ko babu kenan akwai jahannama kuma akwai hadisi a cikin muwatsa da ainihin Allah ya ba ainihin wutan jahannama dama ta ringa yin numfashi sau biyu nafasun fi shita wa nafasun fi sai ta yi numfashi lokacin sanyi kuma ta yi numfashi lokacin zafi in kaga sanyi ya yi tsanani to numfashin jahannama ne in kaga zafi ya yi tsanani numfashin na ne an gani yin zanen ke cewa ku sanya ya sallah in zafi ya yi tsanani a ringa daga kafa domin tsananin zafi hucin na ne kaga wannan nafi ne akan cewa lalle an halice shi an gani, to wannan magana naku bai samu amsuwa ba an gane wannan ko to amma in kuna nufin cewa eh kun yadda an halici aljannan amma halittar aljannan ne bai gama cika ba za mu ce mun yarda da wannan kamar misali a ce an gama gina gida amma ba a gama sanya kaya a cikin gidan ba ba a gama sanya irin su furniture a ce ba sanya kujeru ba ba sanya gado ba ba sanya su su fanka da sauransu a cikin gidan ba Haka dai ai an gama gini ko to idan kuna nufin an gina aljanna amma kuma akwai abubuwan da ba a gama sanyawa a cikin aljanna za mu ce eh haka ne don maganan kuna nuni akan haka ne tunda har mutum zai roƙi Allah ya gina mai gidan aljanna kaga shi akwai wurin da za a iya gina gidan ko da sauransa haka ne yawa idan kuna nufin shi haka ne cewa Allah wato bai guce ba yana farar da wani abu bayan wani abu idan muminai suka shiga Allah ta'ala zai iya farar da wasu abubuwa wanda da can ba sa nan to wannan gaskiya ne an gane amma kuna nufin samsan babu aljanna babu wuta a yanzu sai mu ce wannan kuskure ne mai girman gaske to amma ya maganan kullu shay'in halikun illa wajha masu kama hujja cewa aljanna za ta zai kare wuta ma zai kare komai mai halaka ne sai fuska sai fuskan Allah an gane wannan ko to kafa hujja da wannan kuskure ne wato komai zai hallaka sai dai Allah sannan kuma sai abubuwan da Allah ta'ala ya sanya za su tabbata daga cikin abubuwan da Allah ya sa za su tabbata akwai ainihin mala'iku ko sannan kuma akwai aljanna akwai wuta aljanna da wuta wato su wannan am ne maksusu komai zai hallaka banda aljanna banda wuta banda ruhi ran muminai da ran kafirai ruhinsu yana tabbata duk wa'annan gaba ɗaya an samu nusus wato wannan aya ya zo am an samu wasu ayoyi sun yi tafsirin shi an gane nasi yakan zo am kamar Allah ta'ala ya ce kamar Allah da yake cewa a cikin alkur'ani a wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq mutanenka sun karyata ainihin alkur'ani alhali gaskiya ne shi kagan an ce mutanen manzo yaya dukkan mutanen manzo sun karyata shi su abubakar su umar su khadija da sauran manyan sahabbai da suka amshi musulunci ba mutanen shi ba ne? su aliyu bin abi talib ba mutanen shi ba ne? to Allah ya ce wa kazzaba bihi muka wa huwal haq Mutanenka sun karyata shi alhali shi kuma gaskiya ne shi an gane kaga wannan am ne ko wannan aya makarajuhu makarajal umum wa ma'anahu ma'anar khusus nassin ya zo am amma yana ɗaukar ma'anar khas mutanen ka sun ƙaryata ana nufin kafiran makka ba ana nufin dukkan mutane dukkan sahabban manzon Allah ba an gane ai sai kuma ga ayin qur'ani Allah ya ce lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai dai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillah a wata aya kuma Allah yake kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagawi mu'ridun wallazina hum lil zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun kaga sai Allah ya nuna hakika mu'mine sun samu babban rabo a shi kenan akwai muminai mutanen annabi ba dukkan su bane suka karyata shi an gane wannan ko wasu bangare sun karyata wasu bangare kuma ba su karyata ba ana samun wannan da sauransu to shi ma kazalika nan da aka ce komai zai hallaka banda zatin Allah banda fuskansa to sai a ce wannan am amma an yi takrizin aljanna da wuta suna nan har abada innal lazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ya kasance suna da aljannan firdausi shine mai nuzula shine masaukin su shine liyafan su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta la yabghuna anha wala la yabghuna anha wala ba sa neman canji a gare ta in suka shiga a cikinta ba sa neman canji a gane wannan Allah ta'ala a wani yana cewa khalidi na fiha abada ko? to kaga Allah sai nuna in za a shiga aljanna ana dawwama ne a cikinta har abada Allah yana cewa ukuluha da'imun wa zilluha wato abincin aljanna a dawwama yake sannan inuwa aljanna shi ma a dawwama yake kenan aljanna zai kare kenan ba zai kare ba a gani inna haza la rizquna ma lahu min nafad yan aljanna ke cewa lalle wannan arzikin mu ne wanda Allah ya bamu baya karewa a gani arziki ne wanda baya karewa baya yankewa gaba daya kaga shi wannan ya nuna mana aljanna da wuta gabaki daya ba sa karewa ba sa sannan a wata aya Allah ya ce wa mahum min habi mukhrajin su ba su zamanto abun fitarwa ba daga cikinta in an shiga aljanna har abada ana cikinta an gane la yazuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula ba sa dandana mutuwa a cikin aljanna sai dai mutuwan farko da aka yi ashe aljanna an shiga an shiga kenan har abada sannan a wata aya Allah ya ce wa amman lazina su'idu fafil jannati khalidina fiha ma damatin samawati wal ardh amma waɗannan wanda suka samu arzikin lahira suna cikin aljanna khalidina fiha suna dawama a cikin aljanna ma damatu samawati wal ardh matsar sammai da kasai sun dawama wannan siga ne na me satin da ya wuce muyi bayani siga ne na me illa ma sha'a sai dai abinda ka ya zo. shi Allah ce a ta'an gaira majdud wannan wani kyauta ne wanda baya yankewa idan an shiga aljanna an shige shi kenan har abada baya yankewa kun gane wannan ayi to sannan shi ma maganan wuta ai Allah ta'ala yayi maganan wa ma hum bi kharijin minan nar su ba su zamanto masu fitowa daga wuta ba ashe duk mutumin da ya shiga wuta har abada ba zai fita daga cikinta ba in ya shiga ya shiga kenan an gane wannan ku. to akwai nusus da suka yi magana kan wannan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha abadan ashe aljanna in an shige ta har abada za su abin nan za su dawoma a cikin ta to kaga wannan hujja ne akan cewa wayannan nusus din sun yi taksisin wannan ayan komai zai hallaka sai dai Allah subhanahu wuta sannan kuma sai abubuwan da Allah ya so kansa halaka din aljanna da wuta suna nan an gane sannan ruhi na dan adam da sauran abubuwa suna nan wanda Allah ya so kansa halaka din an gane wannan ko to wannan kun ga shine kaɗan daga cikin nusus din da ke tabbatar mana cewa wato in an shiga cikin wuta har abada ba a fita in an shiga aljanna har abada ba a fita sai dai akwai kamar yadda muka faɗa akwai wuta wuta kala biyu ne akwai wuta wanda yake na musulmi masu saban Allah shi wuta na musulmi masu saban Allah shine al'allama ibn qayyim al-jawziya yayi bayani cewa wannan wuta shine wutan da yake ƙarewa. idan Allah ya gama yin azaba ga musulmi masu saban Allah idan imanin ya fitar da su daga wutan sai ya yaya kenan sai wutan ya huce amma wutan kafirai ba, wutan kafirai wannan baya hucewa har abada in suka shiga cikin wannan wuta za su dawama a cikinta to dangane da abin da ake jinginawa malamai sun yi magana kan abin da ake jinginawa zuwa ga ibn taimiyya wasu malamai suna ganin bai inganta ba cewa ibn taimiyya ya yarda cewa wutan jahannama zai huce dan an jingina zuwa gare cewa ya ce wutar jahannama zai huce amma aljanna yana nan har abada amma su ɗan jahamiya su ne suke da fahimtar cewa da wuta da aljanna gaba ɗaya za su huce an gane ku a wato al'allama muhammad bin abdulaziz bin mani rahimahullah wato an samo daga gare shi kan wannan magana wal jannatu wan nar makhluqatan la tafna yani abadan ya ce malaman suna sun yi ijma'i cewa da aljanna da wuta ta an halice su saboda ga dalilai na kitabu wa sunna masu nuni akan wannan da kuma kinsan annabi adam da shigan shi aljanna da fitar da su daga gare ta duk qur'ani ya tabbatar yake sannan kuma ga hadisai da yawa sun zo sun nuna mana haka din yake shi ma wuta a wajen jumhur na salaf ba sa karewa ko ba sa lalacewa wuta ba zai lalace ba kuma idan kafiri ya shiga cikinta baya fita daga cikinta har abada suna ce wa mahun bi khariji na minan nar an gane da yan aljanna da yan wuta gaba daya masu dawama ne a cikinta kamar yadda yazo cikin hadisai ingantattu akan wannan matsala din akwai hadisi ingantacce da annabi yake cewa Allah yake ce ma yan aljanna ya ahlal janna khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut ya ku yan aljanna dawama ba mutuwa kuma ya ku wuta da goma ba mutuwa sannan kuma an ciranto daga wasu sashen malamai suka gabata masu ra'ayin wai wuta zai kare kuma an jingina wannan ji ibn mane zuwa ga shekul islam ibn taimiyya sai ce walakin na hulam ya zuwa anhu sai dai bai tabbata daga ibn taimiyya ba ji ibn mane haka nan ɗalibinsa ibn qayyim al-jawziya ya shimfida magana akan wannan matsala a sa shifa'ul aliyu da littafin sahadil arwa sai dai bai yi yanke da karewar wuta ba ya tattauna abin bal qala ba'da an zakara aksara min 20 dalilan ya faɗa bayan ya ambaci dalilai sun kai 20 na karewar wuta ala zalika in kila ila aina intaha qadamu fi hadhihi al-mas'ala al-azima idan aka ce to a ina ne diddigen ta ya kai a wajen wannan matsala menene ra'ayinka kan wannan matsala ila inna qawluhu ta'ala inna rabbaka fa'alu lima yurid sai ce ila qawlihi ta'ala diddige na ya kai zuwa ga inda Allah ke cewa inna rabbaka fa'alu lima yurid sai tsaya a nan wajen sai ce amma kuma kaga a nan wajen maganar shi akwai shubha sai kuma ya bayyana a littafin sa alwajilu sayyid sai bayyana annal janna wan nar la tafnayan cewa aljanna da wuta ba za su kare ba wa annan nar allati tafna naru usatul muwahhidin cewa wutan da ke karewa shine wutan masu zunubi masu kadaita Allah wutan muminai masu zunubi shine yake karewa an gane wannan ayi sai nuna amma wutan muminai ba zai kare ba to kaga anan wanda zamu doka kenan kila a can wajen da yayi kuskure sai kuma daga baya ya janye ko kuma ya faɗi maganan a dunkule sai daga baya sai yayi taksis ɗin wannan magana sai yayi bayanin yanda gaskiyar maganan yake an gane ko to saboda ibn qayyim al-jawziya da wani sa daga cikin ahlus sunna sun bujiro zuwa ga hikaya da kuma raddi a gari akanta sannan ibn qayyim ya taimaka ma wannan mazhaba na cewa wutar jihannama ba zai kare ba daga baya an gane so da wannan shine abin da fi inganci a wajen ibn qayyim al-jawziya kuma wannan shine mazhaban da ya zama sahi saboda haka kun ga matsalan aljanna ba a taba sabani kan aljanna ba aljanna kaulan wahidan ba zai kare ba har abada amma wutar shi shine aka yi sabani akan shi aka samu wasu malamai sun faɗa amma kuma su ma sun dogara da hadisi da ifi kamar ibn qayyim sannan shi ma ya janye fatawan shi ya zo ya gane cewa wannan fatawa kuskure ne kenan malami na iya bada fatawa bayan lokaci mai tsawo ya gane yayi kuskure ya janye wannan baya kaskantar da wannan malami kuma wannan yana nuni cewa wannan malami mai tsoron Allah ne mai neman gaskiya akan wannan matsala din amma mutanen da ke cewa da aljanna da wuta za su kare ga baki daya su ne wa yan jami'a da mutazila ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane an gane masu cewa wuta zai kare kuskure ne wannan aka samu malamin sunna ya faɗi wannan saboda hadisan da suka zo kan matsalan ba su inganta ba hadisan da suka tabbata ingantattu sun yi raddin wannan al'amari an gane wannan ayi yawwa to kaga wannan dalilan suna da yawa sai dai mu dan tsaya a nan wajen kan wannan dalilai an gane ku na'am Okay. an ce lokaci ya yi A ah, irin akwai tambaya ana iya yi walaikum salam dangane da hadisun kusurbar gargajiya annabi ya ga ana jan uwar hanjin shi a cikin wuta eh, duk wanda ya bauta wa gunki ai ka kafin zuwa manzo Allah ba akwai addini ingantacce akwai addinin annabi Ibrahim ko wasu wanda har manzan Allah ya zo ba sau bauta wa gunki ba sun san bautan gunki shirka ne suka fi sun san cewa amur bai da shi ya canza addinin annabi ibrahim ba kuma yi biyayya ba kuma waɗanda suka yarda da canza wanda ya yi suka bi shi sannan kuma a lokacin akwai ahlul kitab wanda kuma ahlul kitab suna kan tauhidi ba sa shirka an gani ahlul kitab kala biyu ne a lokacin akwai wanda suna shirka ko wanda ba sa yi saboda haka kasancewa akwai addinin gaskiya shi ya sanya aka ce shi wannan bawan Allah yana wuta da sauran mutane duk mutane da suka bauta ma gunki a wannan lokaci an gane wannan ko na ba mu kasance masu azaba ba sai mu aiko da mutu ai akwai addinin annabi Ibrahim kafin manzo Allah zo akwai mutanen da sun tsaya a kan asalin addini mai kyau suna jiran bayyana wani manzo a gani akwai masu bin addinin Ibrahim na tauhidi ba su canza wancan a da na wancan ba sannan kuma akwai masu addinin ainihin ahalin kitab wanda zuma ahalin ahlul kitab na kowanne suna kan tauhidi kuma ba su bauta ma annabi Isa ba an gani na'am kenan to an ce da shek zai gabatar insha Allah gobe da jibi ta farko ta jibi ita ce wacce za a yi a kabala kwaskin ta gobe kabala kwaskin shi adres din nan shine masallacin juma'a karfe 1 na karfe 1 kabala kwasi masallacin da ake sallar juma'a karfe 1 ko kabala kwasi na biyu shine kuma na rigata wanda za a yi masallacin matasa lafa road a cikin rigata masallacin matasa bayan mangariba bayan mangariba zuwa isha'i duka biyu to insha Allah an ce za a zama ya